Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Baba Yakubu Makeri muke shirin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya ta yau Litinin sha shida ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin. A cikin shirin namu za ku ji abubuwan da muke tafa da su muna ɗauke da rahoto daga ƙasar Ghana. inda Nana Akufo ya sanar da rufe makarantu da jami'o'i tare da kuma hana karatu a jami'ar cikin ƙasar. To bayan nan duk muna tafe da duk waɗannan da kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda ni zan gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da labaran duniya. To, jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakamakon shawarwari da jami'an kiwon lafiya suka bayar da kuma alfanu da aka gani a kasar a ta kasar China sakamakon tsagaita wani tarurruka na jama'a. Gwamnatocin kasashen duniya sun ɗau ƙarin matakai na takaita taron jama'a da kuma zirga-zirga a faɗin waɗannan ƙasashe domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. virus nan Amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau Litinin. sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan amurka los angeles da new york sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma kana gidajen abinci kuwa kawai za su dinga kai abinci ne ba tare da mutane sun je cin abinci ba. kasar Netherlands ma ta bi sahu a ɗaukin wannan matakin inda kasar inda jamhuriyar Chess da Australia suka umarci mutane da su zauna gida. Ita ma kasar New Zealand ta shiga jerin kasashen duniya da suka hana taron jama'a da ya kai mutum 500 ko sama. shugaban amurka donald trump da wasu jami'an gwamnatin kasar suna ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'ar kasar bayan da aka samu kasancewar ragewar kayan abinci ko kuma karancin kayan abinci a shaguna sakamakon wannan yaduwar na cutar coronavirus mutane da dama sun shiga shaguna don siyan kayan abinci don tanadin ko ta kwana a kame da wannan cutar bayan da ganawarsa da shugaban ya gana da wasu shugabannin manyan kamfanonin abinci talatin. shugaba trump ya ce mutane ba su da buƙatar sayan kayan abinci da yawa ya kamata su kwantar da hankalinsu donald trump ya ƙara da cewar babu ƙarancin abinci a ƙasar illa dai kawai mutane ne ke ninka abubuwan da suke saye sau uku har zuwa so biyar baya ga ba su da buƙatar wasu daga cikin abubuwan Trump ɗin dai ya shiga ɗakin ganawa da manema labarai amma kuma bai amsa wata tambaya ba. Toma da labaran duniya kenan aka saurara. Gwamnatin kasar Ghana ta tashi haikan wurin yaƙi da cutar coronavirus wanda hukumomin kasar suka ce tuni mutane shida suka kamu da cutar. A cikin daren jiya Lahadi, shugaban Ghana na Ado Dankwa Akufa Ado ya yi jawabi ga ƙasa kan cutar da kuma irin matakan da gwamnatinsa take ɗauka. Ga dai ƙarin bayani daga Ridwan Abbas daga birnin Accra. A cikin wani jawabi game da matakan da ake ɗauka don dakile yaduwar cutar ta coronavirus a cikin ƙasar na Nadu Dankwa Kufa Ado ya kuma ba da umarni cewa a rufe duk makarantu daga ƙanana har jami'o'i har ila masha Allahu daga sha shida ga watan maris shekara ta 2020. All public gatherings, including conferences, workshops, funerals, festivals, political rallies, sporting events. Doka haɗuwar jama'a da sun ka haɗa da tarurruka tarurrukan ƙarawa juna sani makoki bukukuwa tarurrukan siyasa wasannin motsa jiki da tarurrukan addini kamar na coci-coci masallatayya duk an dakatar da su har nan da makonni hudu masu zuwa. an yadda a yi jana'iza cikin kankanin lokaci amma kada ya fi mutum 25 na biyu za a kulle duk jami'o'i manyan makarantun sakandare da kananan makarantu na gwamnati da masu zaman kansu daga gobe 16 ga watan marisun shekara ta 2020 har illa ma sha allahu an ɗibiya wa ma'aikatan ministar ilimi nauyi ta haɗa gwiwa da ma'aikatar sadarwa su gabatar da tsarin karatun ilimi mai nisan zango sai dai za a amince ce da ɗaliban da za su rubuta jarrabawan BECE e su tafi makaranta su shirya wa jarrabawar tasu sai dai amma za a ƙayyade nesar inda makaranta take ma'aikatu irin su supermarket shopping malls wuraren cin abinci gidajen raye-raye da shaye-shaye da otel-otel su tabbatar da ingantacciyar tsarin tsafta su samar da kaya irin su sanitizers ruwa da sabuli don wanke hannaye bugu da ƙari ɗin ƙwararru na gudanar da bincike game da waɗanda sun ka harbu da cutar na roƙon kowa a ba su haɗin kai don tabbatar da mutane da kuke hurɗa da su kuma suna ɗauke da cutar an gano su an ba su taimako da suke bukata shugaba kufado ya ce ya kuma umarci ministan kiwon lafiya ya yi amfani da karfinsa karkashin sashi na 169 na dokar kiwon lafiyar jama'a ta shekara ta 2012 doka mai lamba 185 wurin amfani da wannan doka nazantar da aikin jagorancin wannan hidima da aiki. I call upon Parliament to support the executive na kira ga majalisar dokoki ta mara wa 'yan zartarwa a cikin wannan jihadi na ƙasa sai dai an tabbatar da samun ƙarin mutum hudu da sun ka kamu da cutar a nan ghana wannan ya kawo adadin waɗanda cutar ta harba zuwa shidda gwamnati ta ba da sanarwar haka a yayin wani taron manema labarai ya yi sanar da jama'a inda aka kai da yaduwar cutar ta coronavirus a nan kasar daraktan lafiyan jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya dr bedi kasakode da ya ba da sanarwar haka ya ce waɗanda suka kamu ɗin suma daga waje suka shigo da cutar redwanan lamuktara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaida redwan abbas Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu har da ya dawo da labaran duniya. Duk a yau Litinin kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun faɗi a zangon farko na fara hada-hadar tun bayan sanarwar da baitulmalin tarayyar Amurka ya fitar na rage yawan kuɗin ruwa a kasuwar hannayen jari sanadiyar cutar coronavirus. Kamfanin Australia na SNPASX kuwa ya karya farashin shi ne inda ya samu faduwar kusan kashi goma cikin ɗari na kimanin kudaden da ke shiga. kamfanin shanghai na china da cospic na kasar koriya ta kudu sun faɗi da kashi uku ita kuwa kasuwar niki ta japan ta faɗi da kashi biyu da rabi a lokacin da aka rufe kasuwar babbar kasuwar hannun jari ta hong kong hang seng ta faɗi ne da kashi hudu cikin ɗari a lokacin tashi na kasuwar faduwar hannayen jarin ta shafi kasashen turai a safiyar yau inda kasuwar ftse ta birtaniya da dex ta jamus suka faɗi da kaso bakwai cikin ɗari. Karuwar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a Afirka ta kudu ta sa shugaban kasar Cyril Ramaphosa sanar da tsauraran matakai da suke ɗauka domin dakila cutar. Cutar mai hana numfashi ta zama annoba game duniya wadda ta zama wadda ta kuma ta sanadiyar mutuwar fiye da mutane dubu ɗari da hamsin da uku a faɗin duniya. tun bayan ɓullar cutar a ƙasar china a ƙarshen shekara ta 2019 tun bayan samun barkewar cutar na farko a kasar ta afirka ta kudu a ranar biyar ga watan maris cutar ta kama ta hauhawa hatta kai ga mutane 62 kuma hukumar lafiya ta duniya ta bayyana yaduwar cutar a kasar a matsayin yaduwar cikin gida shugaba ramaphosa ya ce shi ma sun ɗauki waɗannan matakan domin kawo ƙarshen wannan cutar da yaduwarta a cikin kasar don kare al'ummar kasar kana da rage raɗaɗin cutar ga al'ummar da kuma tattalin arziki Shugaba Ramaphosa ya yi wannan jawabin ne ta kafar talabijin jiya Lahadi da dare ya kara da cewar mun ayyana ɗaukar matakin gaggawa na ƙasar a ƙasar na ƙasa da jiha a faɗin ƙasar don yaƙi da wannan cuta wannan ƙudurin zai taimaka mana mu samu damar daƙile yaɗuwarta a cikin ƙasar. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya shaida Firaministan Iraq Abdel Abdul Mahdi cewar duk wanda ake da hannu a cikin wannan hari da aka kai a sansanin sojoji a makon da ya gabata za su fuskanci uku ba. Mike rubuta a shafinsa na Twitter cewar ba za a lamuncewa duk wata kungiya da ta kai wannan harin ba, gwamnatin Iraki za ta zartar da hukunci a kanta. Sojojin Amurka biyu ne da na Birtaniya ɗaya suka mutu a wani hari da aka kai a ranar Laraba da ta gabata, akalla wasu mutane sha hudu sun raunata. martani da amurka ta kai a ranakun alhamis da juma'a sun lalata rumbu biyar na aje makaman kungiyar kataibul hezbollah da iran ke marawa baya da take kasar iraki. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla Wasu 'yan kasar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu a kan taron da Majalisar Zartarwar kasar ƙarƙashin jagorancin shugaba Isufu Muhammadu, inda Majalisar Ministocin ta gargaɗi 'yan kasar su daina shiga ƙasashe da aka samu ɓullan cutar coronavirus. Haruna Mamman Bako yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Albarkacin taron Majalisar Ministoci a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu. Taron ya gargaɗi 'yan Nijar taron shawartar su da kar su rinka yin tafiye-tafiye zuwa kasashen da cutar ta gama duniya ta coronavirus ta bayyana kasancewar garin birnin kwani na kan iyaka da tarayyar ta najeriya na nemi jin ta bakin mazauna garin shin za su bi gargadin hukumomin kasar ko kuma za su yin ta gaban su kasancewa ga najeriya nan da suka saba zuwa a kilomita biyar da su kuma ga shawarar da magabatan kasar suka bayar malam mamman shibo mai lura da al'amura ne da ke kai komo a cikin kasar ta jamhuriyar niger na cewa wannan sanarwar da gargadin din gwamnatin kasar ya zo daidai lokacin da ya kamata wannan sanarwar ta kwansai da misir aka shekaran jiya wannan sanarwa ta yi daidai da abin da muke guri dama shi kasan gwamnati shine ke tsaron kasa kuma shi ka tsaron lahiyar kasa da mutane da kayan da duke su kuma wannan shawara da wannan magana da aka ba da kwansai da misir cewa an tsaye da deja duka inda aka zancen ranyo babba na kada sauran aka ce ma ranyo international an tsaye da shi an ce sai nan gaba kuma sa'an nan cikin kasa kuma a dauki matakai na kowane in za cikin wannan kasashen na inda adda wannan ciwon an ci kowa shi hankali shi far zuwa a wannan kasashen nan kenan shi wanga abin daidai ake cewa tun da tsaron lahiya ne kenan dole gwamnati kowane kowace gwamnati ta kowace kasa tana ɗauka matakai dangance da wanga ciwo da ya shigo a cikin wannan tun da shi ya zama ciwo ne kamar gama gari gama duniya pandemic aka ce mishi kenan wannan sa'ana aka ce a kiyaye mutane su kiyaye hulɗoɗin su tsakanin wani gurin rasuwa ne wurin suna ne a rage cunkoson jama'a wuri guda don kare wannan ciwon kashi zo shi abu ba abin mu guda ne na kasa ba har yanzu ba mu samu ciwo guda ba na wannan malatin da ta shigo cikin kasa ta Nijar. Daga garin na birnin Kwanni da ke kilomita uku da ga proje kaura zuwa Illela Local Government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya mutane kan shiga suna fita kamar yanda hukumomin kasashen suka shata. To na tambayi jama'ar da na gamu da su ganin cewa a Najeriya wannan cutar ta riga ta bayyana shin yaya suka ji da gargaɗi da shawarar da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta bayar na a bar zuwa da dawowa kasashen da ke fama da cutar ta gama duniya ta coronavirus. Sunana Abu da Yakubu Manever na nan hospital kin kwani. Lalle wannan sanarwa na kama mutane su kiyaye da ƙetara kasashe wanda wannan abin Allah sa kasance gare su. To mu kiyaye yana da kyau gare mu dole ne shi jagoranci nauyin wannan abin ya wakana bisa wuyan shi. To sa'an nan mu kuma talaka mu kiyaye da irin abubuwa din suka faɗa muna mu kiyaye da shi haka yana da kyau kuma na yi goyon bayan haka ɗari bisa ɗari. ta wannan san rauta ya daidai mun muna goyon bayan wannan gara mutum ma ya zanna gida ya yi to dai yana yi ta ya kai yiwa ya sadu da wannan cuta kuma kaga ya jawo mu shi wannan abin kaga bai daidai ba kenan to ni dai na goyi bayan kowa ya zama na kasa ta yi. na yi sanarwa a sebon. ku hankali wa mu yara matasa ya mutu ya ɗauko shi na wato nan. sunana mamman bello kuma na alela mallama dangance da wagga sanarwa wallahi alhamdulillah saboda waɗanda a can sun rage suna can sai su san kakana wanda annan kuma sai saurara irin ta da zai kina wanda a gida ya jiya to ya tsira wanda a can Allah ya dawo mana da su lahiya a daidai lokacin da kasar ta jamhuriyar Nijar ke shawartar ƴaƴanta da barin zuwa kasashen da cutar ta bayyana waɗansu kasashen kulle iyakokin su suka yi da kasashen da ke makwabtaka da su kuma cutar ke barazana yanzu haka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Wannan shirin daidai zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari in koma gefe Yusuf Aliyu Harande gabatar da shiri na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Babu shakka abu mai matukar muhimmanci ne ga kowane ɗan ƙasa. Ya san irin tanaje-tanaje da kundin tsarin mulkin ƙasarsa ya yi a kansa. Don ta hakan ne kawai ɗan ƙasa zai san haƙƙoƙinsa. A yau barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari

akwai nauyi wanda gwamnati take da shi a kanka na ita ce take da nauyi ta kare maka ga zagayar najeriya kada wani ya zo ya diran maka kada wani ya zo ya maka abin nan daidai da sashi na 214 zuwa 216 an ɗora nauyi ga 'yan sanda waɗanda su ne suke da nauyin tabbatar da tsaronka da zaman lafiya kada kwanci hankalinka daidai da kuma sashe na 14 sakin sashe na biyu na tsarin mulki daidai da sashe na hudu na dokar 'yan sanda ta kasa to akwai wannan tanaji na cewa dole su ne aikin gwamnatin su ne su leburori ne kuma su tsaya su taimaka su kare talaka su kare kowane rai dan dan Najeriya babu dogon jini na dan Najeriya da ya halatta ya zuba kasa don muna da hukumomi wanda kuma makasudin kafosu su ne don su kare wannan jinin sannan kuma bayan nan sashe na goma eh, ɗari biyu da goma eh, eh, da goma sha bakwai zuwa da sha tara nan kuma an yi bayanin cewa ta inda jami'an 'yan sanda suka kasance sun kasa kuma ba za su iya ba to wajibci ne ga doka ga hukumomin kasa ƙasa su ƙoƙarin shigo da sauran jami'an tsaro eh, ɗan sanda ne a'a jami'in civil defense ne a'a kowane irin nau'i ne na jami'in tsaro wajibi ne a shigo da shi domin a kare wannan mutunci sannan kuma aka yi bayanin cewa dukkan waɗannan nauyin gare ka ne shugaban kasa kai ne aka rantsa kai ne shugaban kasa kai ne nauyi yake kanka sashe na 130 na tsarin mulkin najeriya ya ce kai ne shugaban gwamnatin najeriya kai ne babban kwamandan askarawan sojojin najeriya kai ne haƙƙi na tabbatar da tsaro da adalci da mulki na adala da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma adalci duka yake wuyanka kai dai kawai dai an baka dama ne na cewa karkashin sashe na 174 da sashe na 147 da sashe na 150 an ba shi dama na ya naɗa mukarrabai waɗanda suke za su rike mashi a matsayin amana za su rike mashi sassa daban-daban a makamin ko ministoci ne ko darakta janar ne ko da suna ne dai a rike mashi wasu sassa-sassa waɗanda za su rike mashi a matsayin waɗanda za su taya mashi amma alhakin rikewa a kan shi ne don shi ne ke da hurumin yancin zaɓo waɗanda za su rike shi ne kuma ya naɗa su shi ke da kuma nauyi wanda yake in ba su yin daidai zai sauke su ko ya hukunta su ko ya yi duk abin da ya kamata saboda haka in ya ya kasa yi ya basu alhaki akan shi yake zunubi akan shi yake shine Allah zai tambaya saboda shine ya mika wuya aka sagala mashi tsarin mulki a hannun hagu Kur'ani a hannun dama aka rantsar da shi a matsayin zai dauki amanar sama da mutum miliyan 200 na 'yan Najeriya. To tambaya ta karshe akwai inda kundin tsarin mulki ya ba da fifiko akan dan kasa ko kuma ya fifita dan kasa akan wani dan kasa. a'a babu ko alama domin dan kasa akan wani dan wata ƙasa. Eh, eh. a'a wato ko alama babu tsarin mulkin najeriya in aka ɗauki hurumi na sashe na goma sha hudu sakin sashe na uku da sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da sashe na goma sha bakwai sun yi bayani akan cewa gaba ɗaya 'yan najeriya ɗaya suke babu wani wanda ya fi wani komin mukaminka komin asalinka komin tasirinka komin kudinka komin mukamin da kake rike da shi babu wani wanda ya fi wani kuma dole ne a tsarin tsarin yadda za a tafiyar da gwamnatin najeriya a yi kokari a yi daidaito a yi adalci a kuma kwatanta daidai sannan kuma akwai nauyi wanda yake dole duk abin da ya shafi tsakanin dan najeriya da ma dan wata ƙasa alal misali to daidai da sashi na goma sha tara sakin sashi na ɗaya da goma sha tara sakin sashi na biyu da na goma sha tara sakin sashi na uku da na goma sha tara sakin sashi na biyar wannan wajibci ne ga dan gwamnatin najeriya dan najeriya shine za a fifita shine za a kare domin shine ai borin da ake matsafi domin shine da yake shine domin shi aka yi wannan kasa daidai da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya saboda haka aka na aka ce muradu da bukatun dan Najeriya shine mafi muhimmancin da za a kare tukuna kamin a tunanin kare duk wani abu da ya shafi wani wanda yake wajen dan Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Kuma makon gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shir. Yanzu a madadin bakon namu barista mai nasara kogo Ibrahim Faskari wanda ya ilmantar da mu wasu daga cikin muhimman sassan kundin tsarin mulkin Najeriya. Da fatar Allah ya sa abin da al'umma suka ilmantu da shi a cikin shirin za su yi aiki da shi wajen ba da tasu gudunmawa ga ci gaban ƙasa baki ɗaya. Muna miƙa godiya ta musamman ga wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja. madina dauda da sauran abokan mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia zan salam kai ƙoƙarin neman sani don madalla a gaishe ka yanzu kuma sai wasu sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana sakonmu na farko ya fito ne daga buba mai goro da mustapha mai kayan miya gashuwa suka ce ya kamata kasashen duniya su bi hanyar da kasar taiwan ta bi na dakile cutar coronavirus sako daga na cewa assalamu alaikum voa hausa yan uwana al'ummar najeriya da na afirka baki daya mu koma ga allah mu yawaita addu'o'i allah ubangiji ya kare mu daga cutar coronavirus da ta addabi duniya allah ubangiji ya kawo mana sauki daga safiyano gumal zangon daura sako na gaba na cewa salam sashen hausa a yau na shigo wannan fili ne don na kira ga iyaye mata don allah iyaye mata ku bar ɗorawa yaran ku ba ta talla su je suna garin ramba akan tituna maimakon su je makaranta suna karatu sanin ku ne idan suka je suka lalata rayuwarsu ku za ku shiga da na sani mara amfani daga ƙarshe muna kira ga shugabanninmu na afirka da masu hannu da shuni su taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi wannan sako ya fito ne daga salu isa fana ƙaramin hukumar kamba jihar kebin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa kira na ga 'yan kungiyar kwadago na jihar mu ta kibi da cewa ya magana daidaitawa tsakanin su da mai girma gwamnan kibi a tiku ba gudu na cewa zai yi karin albashi na ma'aikata da naira dubu talatin tare da kudin hutu har yanzu mun ji shiru kamar an shuka dusa koko an rufe muku baki ne an gama ku da masu gida a rana wannan saƙo da cewa assalamu alaikum voa hausa da Allah ku bani dama in yaba wannan tasha taku mai albarka game da yadda kuke wayar muna da kai kan matakan da suka dace mu ɗauka wajen kare kai daga kamuwa da wannan muguwar cutar covid-19 mai saurin kisa da fatan allah ya kare mu daga wannan cuta baki ɗaya amin sako daga sadiya na mairo umar makira Sako na gaba ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji bura da da duk daga jihar Yobe. Suka ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bamu dama mu jajanta wa al'ummar jihar lagos Sakamakon fashewar wata bututun mai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane har goma sha bakwai da wasu ma da dama suka jikata. Da fatan Allah ya kare afkawan haka nan gaba. mu na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu rijau ya ce tabbas an gudanar da zaben cika gurbi dan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin rijau da magama a shekarar jiya asabar lafiya sai dai kuma ruwan kuɗi da 'yan siyasa suka yi yana talakawa zaben wanda suke so sai dai wanda ake so to allah kyauta da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. takaicen dai shine sakamakon shawarwari da jami'an kiwon lafiya suka bayar da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a wurare kamar kasar china gwamnatocin kasashen duniya sun ɗauki ƙarin matakai na takaita taron zirga-zirga na jama'a da kuma dakile wannan cuta ta coronavirus Kuwa nan amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau litinin sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan amurka los angeles da new york sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma kana gidajen abinci kuwa kawai za su dinga kai abinci gidajen mutane ne ba tare da mutane sun je gidajen abincin ba. shugaban amurka donald trump uh, ya yi wasu wani jawabi da kuma ma'aikatan gwamnatin ta sa suna kokarin kwantar da hankalin jama'a a kasar bayan kantuna da dama sun kasance fa yau sakamakon siya kayan abinci da mutane suka yi don shirin kota kwana sanadiyar cutar coronavirus. bayan ganawar sa da shugabannin manyan kamfanonin abinci talatin shugaba trump ya ce mutane ba su kamata su siya waɗannan abu abinci ba domin suna da bukatar su siya abin da kawai suke da bukata ne ba su da bukatar siyan abu da ba su da bukata da shi duka yau litinin kasuwar hannayen jarin kasashen asiya sun faɗi a farkon kada-hadar kasuwancin yau tun bayan sanarwar da baitulmalin tarayya amurka ya fitar na rage yawan kuɗin ruwa a kan kasuwar hannayen jari a sanadiyar coronavirus karuwar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a afirka ta kudu ta sa ta tashi sama a sanadiyar haka shugaban kasar cyril ramaphosa ya sanar da tsauraran matakai don dakile yaduwar cutar cutar mai hana numfashi ta zama annoba gama duniya wadda ta kama fiye da mutane 153 a faɗin duniya tun bayan bullar cutar a ƙasar ta china a ƙarshen shekara ta 2019 tun bayan nan an samu barkewar cutar a kasar kuma a watan a watan maris na biyar ga watan maris ne cutar ta ainihin isa kasar ta koriya ta afirka ta kudu cutar ta hauhawa har ta kai ga mutane 62 da suka kamu da wannan cuta hukumar lafiya ta duniya ta bayyana yaɗuwar cutar a kasar a matsayin yaɗuwar cikin gida A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da hukuncin da za su ɗauka ga duk wani wanda ya kai wani hari a Iraki. Masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da wannan shiri da Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Pete Hanley. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai a dakace shirin yau da gobe wanda muke za mu kawo muku maimakin sa saboda matsalolin cutar coronavirus da ake fama da shi a nan. Salamu alaikum.